Kana magana da masu garkuwa da 'yan makaranta. Jami'a na Greenpeace? Kwarai da gaske su ne kake magana da sunan yanzu. Baleri wanda ke nanata cewa da gaske ke yi wajen barazanar ya bayyana cewa yanzu haka akwai mata goma sha biyar da maza biyu a hannunsu da suka hada da jikan marigayi sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris mai suna Hamza. Yayin da Baleri ke cewa iyayen yaran sun turo musu diyar da ta kai naira miliyan hamsin da biyar ya ce sun sassauta daga wajen naira miliyan ɗari shida da suka nema tun farko kuma sun yi amfani da kuɗin da aka fara turowa wajen sayawa yaran abin da ya zayyana da garin kwaki. saboda muna jin gwamna yana labari yana imomuwa a kan mu na cewar shi bai da lokacin da zai iya ɗaukan kuɗi ya bai wa wani dan ta'adda domin dan ta'addan ne ya je ya kara makamin da zai saya ya gaya ma iyalansa duk wanda ya fita an ka kama shi naira biyar bai iya ɗauka ya haƙura ya yahi saboda mu nuna ma duniya gwamnati Najeriya ta kasa ko ba ta kishin Najeriya dalilin da ya sa mun ka kashe na makaranta kenan yanzu baleri kai baka yadda kai ɗan ta'adda ba ne. <laughs> makaranta daban da mai neman abinci na. na samu zantawa da ɗaya daga yaran wato Hamza wanda ya buƙaci a kawo musu ɗaukin gaggawa. Muna son gwamnati ta taimaka mana sannan a yi sulhu dan Allah. Na barazana da a kan rayuwarku? Ba barazana ba ne fa, inda sun kashe mutane biyar daga cikin. Mana maganar su yanzu faɗa ba wasa suke yi ba kenan. Ba wasa suke yi ba, duk abin da suka gaya suna aikata shi. Ita ma ɗaya daga ɗaliban mata Abigail Usman ta ce kara ɗauki barazanar barayin da gangan. Domin duk abin da suka faɗa suna aikatawa, aka kashe mutane ne biyar kwatika abokanen mu kuma in sun ce sun yi abu za su yi shi. A turo musu kuɗi ko a ci gaba da ba su hakuri ne su kyale ku ku dawo gida. Ku turo mana kuɗi din don Allah a sake mu domin hakuri bare ya sake mu a nan ba. Kawayen ku ko ƴan ku guda biyar da aka harbe a gaban ku aka harbe su ko kuma labari kuka ji. Eh an tafi da su a gaban mu kuma iyayen mu sun gangawa din. Bigil me zaki cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran mutanen Najeriya kan halin da kuke ciki? Don Allah su ya kuri su taimake mu su kawo kudin nan gobe domin ba su kawo ba gawo mu za za a kwashe. Madugun barayin Baleri ya ce wannan shi ne wa'adi na ƙarshe da zai bayar na yau litinin din nan. Gwamnatin Kaduna na nana ta bata mara baya ga biyan kuɗin fansa. Nasiru Adamu Elika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.